فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة منساك سادوا أولا مسلاتي ميتارك البركة مسلاتي مبلغة لكينا تكين قلن بوتي أجهر بوتي أولا يمتي مي البركة نجوماء يو شاشد قوة رمضان hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1439 wanda kuma yake daidai da ɗaya ga watan shida shekarar miladiya ta da 2018 a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma da kuma muna cikin tafsirin surati baha inda muka kwana akan aya ta hudu cikin wannan sura kamar kullum za mu ansa kaɗan daga cikin tambayoyin da muka samu akwai wanda yake ya rubuto yake tambaya game da hukuncin jinin da wato jinin ɓari shin mace za ta shin mace da take cikin jinin za ta yi bauta wato za ta yi azumi da sallah da sauransu ko kuma za ta dakata har sai ya dauke a jinin bari bari a a shar'ance idan ciki ya yi kwana 120 lokacin da ake busawa yaro rai wato wata wata hudu kenan ko wata wata uku ko a ah, wata hudu na wata hudu idan yayi wata hudu sannan ta yi barinsa ta wannan jinin jinin biki ne jinin nifasi ne saboda haka sa, hukuncin jinin biki za ta zauna har sai ya ɗauke ko kuma mafi ƙaranci wato kwana arba'in kamar yadda zuwa hadisun musalama a wajen malikiya zuwa kwana 60 to idan bai dauke ba za ta ci gaba da ibadarta ya zama jini ne na larura amma cikin da bai kai wannan watanni ba wata ɗaya biyu uku idan ya zube ta wannan ba jinin biki ba ne jini ne na larura saboda haka ba zai hana ta yin ibada ba la iyaka dai kawai za ta rika alwala duk sanda za ta yi sallah sai wannan da yake tambaya game da cewa wani suna ne daga cikin sunayen Allah Allah ya fi so ce na ji wasu suna cewa sunan da Allah ya kira eh, ya kira annabi Musa alaihissalam da shi shi ne ya fi so wato al'azizul hakim to babu wani suna da aka ce cikin sunayen Allah da Allah ce shi ya fi so duk sunayen Allah suna nuna sifofin Allah ne da zatinsa suna nuna zatin Allah suna nuna sifofin Allah akwai sunan da ake cewa ismul jalala ne Allah wannan shi suna Allah ne dukkan sunaye suke komawa gare shi Allah shi ha za ka ga an kawo shi an sifanta shi kama bismillahi rahmanin rahim rahmanin rahim sifa ce ta Allah shi ne yake cewa lafzul jalala to amma babu wani nassi da yake cewa ga wani suna wanda shi Allah ce na fi son shi Allah ce na fi suna kaza la iyaka malamai sun yi magana akan al-ismullahi al-a'zam amma ba wannan yana nufin wanda ya fi so ba ismullahi al'azam ne wanda annab sallallahu salamu fassara alladhi idza du'iya bihi ajab wanda idan aka roƙi Allah da shi zai ansa to shi ma wannan ba za ka ce shi Allah ya fi so ba akan sauran sunaye ana ma magana da sunan da yake da wani sirri na idan ka roki Allah da shi zai ansa wannan kuma al-aziz al-aziz al-hakim wanda ya zo a cikin suratun naml innahu ya musa innahu an al'ana allahu al'azizul hakim a wani wurin ya zo inna ni an allahu rabu alami sauraka in ka ce an kira allah ya kira ya siffanta kansa da al'azizul hakim da ya kira annabi musa saboda haka ya fi san al'azizul hakim to a wani wurin kuma ya ce an allahu rabbul alami shi ne allah ubangijin halittu sai zama an rabu. ko rabbul alamin shi ya fi so kenan saboda wannan ba ba ba hujja bace kafin a ce Allah ya fi son abu kaza to dole sai an samu wata hujja da take nuna ya fi son abu in ba haka ba to mutum ba zai faɗe domin abin da ya shafi gaibi mutum ba da iko ya magana akan abin da ya shafi gaibi sai da hujja ta ayar alkur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama za mu ci gaba inda muka kwana akan aya ta goma sha hudu inna ni ana Allahu la ilaha illa ana bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim innani ana Allahu la ilaha illa ana wa إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترضى Allah subhanahu wata'ala ya ce wa annabi Musa alaihi inna ni an Allah la ilaha illa ana lalle ni ni ne Allah babu abin bauta da gaskiya sai ni ni sai ka bauta mun wa aqimis salata li kuma ka tsayar da sallah domin tunani inna sa'ata atiyatun lalle alkiyama mai zuwa ce akadu ukhfiha qirs in ɓoye ta litujza kullu nafsin bima tas'a don a saka wa kowace rai da abin da ta aikata fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu kada wanda bai yi imani da ita kuma ya bi son zuciyarsa ya hana ka yin imani da ita fatarda fatarda sai ka halaka jiya mun fara bayani akan wannan aya ta farko innani ana Allahu la ilaha illa ana cewa Allah subhanahu wataala yana tabbatarwa da annabi musa alaihissalam cewa shi ne allah yake magana da shi kuma yana gaya masa matsayinsa na cewa shi kadai ake bautawa ba a bauta ma wani ba shi ba mun ce wannan maganar gaba a gurin malamai magabata gaba ɗaya kaf allah subhanahu wata'ala ne ya yi ta da sauti kuma annabi musa alaihissalam ya ji maganarsa ya ji sautin ubangiji amma bai gan shi ba ya dai ga haske kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama da ya isra'i ya ji maganar Allah subhanahu ta'ala da sautinsa amma haskensa ya gani kamar yadda ya gaya wa abu zar radiyallahu ta'ala anhu nurun anna arahu haske ne ya zan gan shi saboda ya ga haske kuma annabi sallallahu alaihi sallama ya ce hijabuhun nur wato shamakinsa shine haske haske shi ya yi shamaki tsakaninsa da halittarsa to wannan ita ce aƙidar ahlus sunna cewa Allah subhanahu wata'ala yana magana bil harfi was saut ko bis sauti wal harf da sauti da harafi babu wani daga cikin magabata da ya saba akan wannan a mu'tazila da jahmiya wasu karkatattun kungiyoyi a da sun yi kokari su yi musun wannan sifa ta ubangiji subhanahu wata'ala su ce Allah subhanahu wata'ala baya magana kwata-kwata wanda mun san cewa rashin magana ba sifa ce ta kamala ba sifa ce ta nakasa to dukkan abin da yake sifa ta nakasa ubangiji subhanahu wata'ala shi yafi kowa tsarkaka ga barin wannan sifa kamar yadda ka san dukkan wata sifa ta kamala ubangiji shi yafi cancanta da ita walillahi almathalul a'la duk wata sifa mafi ɗaukaka, to ta Allah ce subhanahu wata'ala shi ake siffantawa da wannan sifa haka sifar zance sifa ce ta kamala ba sifa ce ta kaskanci ba haka ubangiji shi ya fi cancanta a sifanta shi da wannan sifa yana magana sanda ya ga dama da wanda ya ga dama a inda ya ga dama wannan sifa ce ikhtiyariya ba kamar yadda al'asha'ira suke cewa ba sifar zance sifa ce abin nan Allah baya magana da sauti ba magana da harafi annabi musa alaihissalam bai ji sautin ubangiji ba kawai ubangiji ya halicci wannan magana tashi ce ya halicci magana ne a jikin wata bishiya annabi musa ya ji wannan bishiya tana magana to wannan manya-manyan malamai na farko sun yi raddin wannan magana a jiya mun karanto wani abu daga cikin maganar abul hassan al'ashari da suke ake jingina ashari ya zuwa gare shi duk da cewa shi daga baya ya bar abubuwa da dama da da yake ganin su ne daidai dangane da sifofin Allah ya dawo kan aƙida ta ahlus sunna aƙida ta su Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala to a cikin littafin sa al-Ibana an usulid diyana shafi na 68 har zuwa na 69 yayi magana akan wannan cewa ba daidai bane wasu su ce ai maganar Allah subhanahu wataala ya halicce ta ne a jikin bishiya don haka annabi musa ya ji bushiya tana magana ya ce wannan kuskure ne je mun dan fara karanta maganarsa inda ya danganta wannan magana ya kwatanta ta da irin maganar da nasara suke yi cewa kalimatullahi hawaha batnu maryam kalmar allah ita ce a cikin maryam shi yasa suke cewa annabi isa dan allah ne don suna cewa kalmar allah ce aka halitta ya halitta a cikin cikin maryam shi yasa suke ce masa dan allah yace ce to su jami'a har ma karawa suka yi akan haka suka ce anna kalamallahi makhluqun halla fi shajara cewa maganar Allah wata halitta ce wacce ta sauka cikin wata bishiya wa kanat ash-shajaratu hawiyatan lahu cewa bishiya ce ta kunshi wannan halitta wacce ita ce maganar Allah falazimahum an takuna ash-shajaratu bidhalika al-kalami mutakallima yace to in suka faɗi haka kenan ita wannan bishiya ita ke wannan magana ووجب عليهم أن مخلوقا من المخلوقين na kallama Musa السلام kuma wajibi kenan su yadda cewa wani mahaluki ne ya magana da annabi Musa ba Allah ba wa anna shajarata qalat kuma bishiya ce ta ce da shi ya Musa innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'buduni bishiya ce ta ce masa ya Musa lalle ni ne Allah babu abin bauta da gaskiya sai ni sai ka bauta min. ya ce to kaga wannan maganar za ta lizimce su abin ne wanda yake yana da muni a ce bishiya ce take kiran cewa annabi musa ya bauta mata waƙar ƙala ta'ala walakin haƙƙal ƙaunu minni la'amla an na jahannama min aljinnati wa nasi ajma'i ya ce wa kalamullahi min ta'ala ya ce maganar allah daga allah take ce walakin haƙƙal ƙaunu minni magana ta tabbata daga gare ni a nan ubangiji subhanahu wata'ala ya jingina magana ga wani shi ce haƙƙal ƙaunu minni magana ta tabbata daga gare ni cewa lalle sai na cika jahannama da mutane da aljanu gaba daya kaga ubangiji subhanahu wataala inji abul hasan al-ash'ari yace ya jingina maganar zuwa kansa yace wa kalamullahi minallahi maganar Allah kuma daga Allah take fala juzu an yakuna kalamuhu alladhi huwa minhu makhluqan fi shajaratin makhluqa yace bai halatta ba wani ya kudurce cewa maganar Allah wacce ita daga Allah take kuma ya dauka wata halitta ce a cikin bishiya kama la juzu an ya yakuna ilmuhu alladhi huwa minhu makhlukan fi ghairihi kamar yadda ba za ka ce ilimin sa wanda sifa ce daga gare shi ka ce wata halitta ce a cikin wata halitta daga cikin halittunsa yace ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira ce Allah ya ɗaukaka gabarin irin wannan aqida ɗaukaka mafi mafi girma yayi magana doguwa wannan kadan kenan daga cikin maganganunsa akwai cikin malamai magabata wanda shi ma yana daga cikin waɗanda ake jingina su zuwa ga makaranta abul hassan al'ashari wato al'ashariya shi ne abubakar albaihaki malamin hadisin nan mai littafin asunan kubra yana da littafi sunan shi al'itikat sunan shi littafin aƙida to shi ma ya yi magana a kan wannan inda yake cewa ya jibo alaihim iza za'amu an na kalamallahi li musa khalaqahu fi shajara أن يكون من سمع كلام الله من ملك أو من نبي أتاه به من عند الله أفضل مرتبة في سماء كلام الله من موسى أنا أبو بكر البيهقي رحمه الله تعالى ينا لزم تامس ما سوى النبي موسى عليه السلام يا جماعة الله ني da ya halitta a cikin bishiya ba maganar Allah ce da da ta fito daga wajensa ba A'a wata halitta ce a cikin bishiya ya ji ta a matsayin maganar Allah yace to in suna fadar haka to kenan yanzu wanda ya ji maganar Allah ta hanyar wani mala'ika ko ya ji maganar Allah ta hanyar wani annabi da ya zo masa daga Allah kenan wannan ya fi annabi Musa saboda me li'annahum sami'uhu min nabiyyin domin su waɗannan sun ji ne daga annabi ko sun ji ne daga mala'ika shi kuma annabi Musa walam yasma'uhu Musa min Allah wa inna ma sami'ahu min shajara shi kuma annabi Musa bai ji maganar daga Allah ba daga bishiya ya ji to kai da kaji maganar annabi daga annabi ko kuma wanda ya magana daga daga mala'ika annabin da ya ji magana daga mala'ika kaga yafi wanda ya ji ta daga bishiya kaga anan sai a fifita sauran annabawa duka da ba su yi magana da Allah ba akan annabi Musa alaihi salam ta wannan fuskar ko kuma ma a fifita sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ta wannan fuskar saboda sun ji maganar Allah daga annabin Allah annabin ma wanda yake dan gatan Allah wanda yake mafifici a cikin annabawa duka ta bakinsa suka ji maganar Allah shi kuma annabi Musa aka ce ya ji ta daga bishiya to waye zai fi wani wanda ya ji ta daga wajen maganar Allah daga wajen annabin Allah ko wanda ya ji ta daga bishiya abu shakka wanda ya ji daga annabin Allah ya fi fifiko abubakar albayhaƙi ya ce to in suka faɗi haka kamar suna cewa wanda ya ji maganar Allah daga annabawa ko ya ji ko annabawan da suka ji ta daga mala'iku to sun fi daraja sama da annabi Musa alaihi salam wa an yaz'umu anna al-yahuda id sami'at kalam Allah min Musa نبي الله أفضل من مرتبة في هذا المعنى من موسى بن إمران وعلى عليه وعلى نبينا صلوات الله وسلامه عليه يتي هما kenan za su yadda cewa yahudawa waɗanda suka ji maganar Allah daga annabi Musa alaihissalam kai tsaye maganar Allah daga annabi Musa sun fi shi annabi Musa ta wannan bangaren tunda shi maganar Allah ba daga shi daga bishiya yake su kuma daga annabi suka ji ya ce li'annan yahuda sami'atu min nabiyyin min al'anbiya domin yahudawa sun ji maganar Allah daga annabin Allah shine annabi Musa wa Musa sallallahu alaihi wa ala nabiyyina wa sallama sami'ahu makhluqan fi shajara shi kuma annabi Musa ya ji maganar ne an halicce ta a cikin bishiya walau kana makhluqan fi shajara lam yakun Allahu azza wa jalla mukalliman li Musa min wara'i hijab kuma da a ce halittar da aka yi an halicce ta ne ta ta bishiya to da zai zan annabi sallallahu alaihi wa sallam da zai zan annabi Musa bai yi magana da Allah ta bayan hijabi ba ta bayan shamaki ولأن كلام الله عز وجل لموسى عليه السلام لو كان مخلوقا في شجرة كما زعموا لزم أن تكون الشجرة بذلك الكلام متكلمة cito da abinda suka riya cewa maganar Allah yan halicce ta ne a cikin bishiya to zai zama bishiyar ita ce ita ke magana wa wajaba alaihim an yakuna makhluqan anna makhluqan min al-makhluqina kallama Musa wa qala lahu inni ana Allah la ilaha illa ana in kuwa da haka ne to kenan mahaluki ne wani mahaluki ne yake magana da annabi Musa kuma yake ce masa babu abin bauta da gaskiya sai ni ka bauta mu wa hadha zahirul fasad yace wannan magana barnata a fili take wa qad ihtajja ala ali ibn isma'il rahimahullahu bi hadhihi al-fusul ya ce ali ibn ismail shi ne abul hassan al'ashari mun karanto maganarsa abubakar albayhaq ya ce abin nan abu abul hassan al'ashari ya yi hujja da waɗannan maganganu wahtajja biha ghayruhu min salafina rahimahullah shi magabatanmu sun yi hujja da wannan magana da ya kawo a nan sauraka wannan magana ce tabbatacciya ta magabata kore wannan mummunar mummunan abin nan abin da ya sa na tsaya nan na ɗan karanto wannan saboda a kan wannan batu an gina wata mummunar aƙida kuma wadda yanzu muke ganinta muke jin ta duk da cewa ba wai a yanzu aka haife ta ba dama aƙidar akwai ta akwai ta ila iyaka masu ƙudurce ta suna boye ta ne ba su so su bayyana ta saboda kada jama'a su watse musu amma akwai ta a rubuce illa iyaka yanzu an samu waɗanda suke yan gargar su suke ganin cewa a duniyar yanzu ana yi wa addinin tawaye kuma duk abinda kai wa musulunci babu abinda zai same ka saboda haka suka fito suna bayyana ta karara ta ta mutum ya bigi irji ya ce shi Allah ne ko a ce wani Allah ne muna dai ji irin waƙe-waƙen da ake ta yi ana cewa shehu ibrahim yes Allah ne kuma muna ta inkarin wannan mu da mun dade muna inkarin wannan ba wacin yanzu ba kamar da malamai magabata suka dade suna inkarin irin wani aƙida ta al-hulul ko wahdatul wujud cewa Allah na iya sauka jikin wani shi ba ya zama Allah ko kuma wahdatul wujud cewa duk abin da ka gani Allah kawai ka gani babu wani ba samamme da shi duk wani samamme babu ne Allah shi kaɗai ne samamme saboda haka duk wani abin da ka yarda akwai shi to Allah ne in kuwa ba Allah bane to ba shi saboda haka suke ce duk abin da ka gani kana iya nuna shi ka ce Allah ne wannan aqida ta jima uh, Sheikh Abubakar Mahmud Gumi Allah ya ji kansa da rahama ya jima yana yana ya wannan domin a da can ba a bayyana ta sai ka sai ka kai wani matsayi wanda za a ce an baka tarbiya ka har kai usuli kai kai usuli kai fana'i to shikenan a lokacin ne za ka iya cewa kowa Allah ne to sai ka cewa waɗanda suka san wannan ɗan kaɗan ne da cewa mu mun karanta wani a cikin littafansu tana nan to cikin irin hujjojin da masu irin wani akida suke bayarwa akwai wannan batu akwai wannan batu na cewa bishiya ma ta ce inni anallahu idan har bishiya za ta ce inni anallahu to kuma me zai hana shi dan adam in shi ma ya isa ba zai ce inni anallahu ba sai suka yi gini akan waccan ɓatacciyar magana wacce ba ta da tushe ba ta da asali malaman farko duka sun yi sun sa kafa sun shure ta domin ba nassi ne alkur'ani ya nuna ta ba ba hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna ta ba wasu ne na kokarin su ga sun yi watsi da wata sifar Allah subhanahu wataala sun suka kirkiro maganar da molan kansu shikenan kuma sai wasu suka dauke ta suka kuma ƙara gina wata mummunar aqida da ta fita wadancan su wadancan kokari ne suke kawai su korewa Allah subhanahu wataala sauti ce Allah baya magana da sauti shi yasa suka kirkiro waccan to amma kuma daga baya sai zan an ɗauke ta kuma an yi amfani da ita inda ya fi muni bari in karanta mana kaɗan daga cikin maganganun shi shek ibrahim yas don a san cewa daga ina abin yake a cikin littafinsa jawahirun rasa'il jawahirun rasa'il a juz'i na biyu shafi na sittin yana cewa walakin li hadhihi kalima kishirun wa yana nufin kalmar la ilaha illallah yace kalmar la ilaha illallah tana da bawo tana da kuma asalin dan cikin wanda shine abincin na gaske yace wala halubbul lubbi sannan shi ma dan cikin akwai ɗansa alkishru tauhidul amma yace bawon shine tauhidin gama garin jama'a Eh, don abin da aka ce bawo ba shi da wani cikakken amfani a ganin mutane saboda in sun baye yarwa suke yi duk da cewa bawo a jikin abin da yana da amfani Allah bai halicci wani abu mara amfani ba bawo a jikin lemun lemun zaki yana da amfani don aka cire shi aka bashi zai saurin lalace amma inda bawon shi zai zauna to amma dai an san cewa da zarar ka cire bawon lemu ko bayan bawon ayaba jefarwa kake yi me kake so ka ci shi ne ayabar ita kanta to ya ce wannan tauhidi na gama gari kamar bawo yake yace shine la ilaha illallah kace la ilaha illallah a fil qur'an yace alqur'ani akwai la ilaha illallah haka nan ce wa hadha fi haqqi man gaba anillahi tabaaraka wa ya ce wannan mai cewa la ilaha illallah shine wanda baya tare da Allah subhanahu wa ta'ala wato baya ganin Allah baya Allah ba ta halararsa Allah baya halararsa yace ce anna Allah ta'ala bi gaibin Allah kuma ba mai giyabi ba ne baya buya balil an ta kai ne ka faku amma Allah shi bai faku ba anta faqat kai kadai ne kafaku wa idza dawo masayar idan bawa ya ci gaba da tafiya wa qasada Allah tabaaraka wa ta'ala ya nufi Allah tabaaraka wa ta'ala yasilu ila maqamil huduri ma Allah ya ce to zai kai matsayin halartowa gaban Allah ya zama kamar gashi ga Allah fa yi buhu ya yi magana da shi kama yi khatibuhu kama yi khatibuhu fi salati kamar yadda ke magana da shi a sallah ce iyaka na abudu wa iyaka na sa'in kai kadai muke bautawa yanzu yana fuskantar da magana zuwa ga Allah kamar gashi gashi iyaka na abudu wa iyaka na sa'in ya ce ya silu ila makami la ilaha illa anta to ya kai matsayin la ilaha illa anta domin yanzu ya kai matsayin yana halarto ubangiji a gabansa wa haza aidan warada fil qur'an yace wannan ma yazo al qur'ani la ilaha illa anta wa idha wasala sayra idan ya ci gaba da tafiya hatta faniya fi zati har yayi fana'i cikin zatin Allah la yajidu dharra illa la ilaha illa ana to ba zai ga komai ba ko da kwaya zarra sai dai ya rika jin la ilaha illa ana to ya dawo yanzu la ilaha illa ana la ilaha illa ana yace la ilaha illa ana warada fil qur'an yace wanda yazo a cikin alqur'ani yace wal insanu gharibun alaihi an yasma akahu yaqulu la ilaha illa ana yace abu ne bako ko abin mamaki ne mutun yaji dan uwansa yana cewa la ilaha illa ana yace yazunnu anna hadha hadha al insan yad'i al uluhiyyata li nafsihi idan ya ji wani yana cewa la ilaha illa ana sai ya zaci cewa mutumin nan yana da awar shi ma Allah ne sai ya ce inna ma na tsakal haqqu ala lisanihi Ya yace Allah ne kawai ke magana bisa harshen sa wa huwa yasma'u nutqa kama tasma'uhu minhu kai ma kamar yadda kake jin maganar nan haka shi ma yake jin ta amma ba shi ke maganar ba wato idan mutum ya rika ya rika cikin tauhidin to zai dawo yana cewa la ilaha illa ana ana zaune sai ce la ilaha illa ana ya ce to ba shi kai za ka yi mamakin kamar yana cewa shi Allah ne ci ba shi ke cewa Allah ba ne Allah ne ke magana a kan harshensa shi ma jin magana yake kawai amma ba shi ke yin ta ba ya ce wa laisa mutakallim ya ce ba shi ke maganar ba wallahu mutakallimu li musa bi lisani shajara ya ce Allah da ya yi magana da musa da harshen bishiya innani ana Allahu in kana yaqdiru an yantiqa bi lisani shajara in Allah na iya magana da harshen bishiya ta qulu ta ce innani ana Allah fa huwa qadirun ala an yantiqa bi lisani adamiyyin to zai iya furici da harshen dan adam shi ma ya ce innani ana Allah wa idha hasala al fana'u idan mutun yayi fana'i ya kai ga wannan martaba ta fana'i arafa al abdu an la shay'a illa Allah tabaaraka wa ta'ala illa Allah tabaaraka wa ta'ala to a lokacin bawa zai san cewa ba komai sai Allah fa hunaka tauhidul khalis ce to wannan shine tauhidi tsantsa alladhi huwa matlabur rijal shine abinda maza ke nema su kai gare shi to wannan magana yayi kwatankwacin ta a cikin wata hudu sa mai suna tawsi'atul ilmi wal irfan li shuyukh shubban a cikin shafi na shida zuwa na takwas yake cewa ma'ana hadhihi kalima yace ma'anar kalmar la ilaha illallah tana nufin la ma'budu bi haqqin siwa Allah babu abun bauta da gaskiya sai Allah wa kullu hadha ashara ilayhi alquran yace wa hadha inda al'amma wannan cewa babu abun bauta da gaskiya sai Allah wajen gama gari ne gama gari ke fadar irin wannan mu nan duk gama gari ne don abin da muke fada kenan hmm. cewa babu abun bauta da gaskiya sai Allah yace wa inda muridina amma masu waɗanda suke muridai masu neman isa ga Allah la da bi haƙƙin su Allah su a gurinsu babu abin nufi da gaskiya sai Allah wa indal na to amma wanda suka yi wusuli su muridai su ne wanda suke kan hanya ba su ƙarasa ba to amma wanda suka karasa suka isa su kuma a gurinsu la ilaha illallah abinda take nufi la da bi haƙƙin su Allah babu wani samamme da gaske sai Allah ma'ana dukkan samamme da kake gani babu shi Allah ce Allah kake gani sai dai in ba samamme amma in dai samamme ne to ba wannan abu da kake gani ne Allah ne yace wa kullu share ashara ilayhi ya yace duk wannan martakan Alƙur'an ya nuna su akwai mataki na gama gari mu kenan akwai mataki na muridai su ne waɗanda sun kama hanya ba su kai ba akwai mataki wanda suka suka isa yace duk Alƙur'an ya zo da shi dan Alƙur'an ya zo a share ilayhi a martabatul amma share ilayhi la ilaha illallah wannan la ilaha illa huwa ce wannan ita ce martaba ta gama gari ce martabatul khassa ashara ilaihi la ilaha illa anta wannan kuma ita ce ta ta nan mutane wanda suke na musamman sannan martabatu khassatil khassa mutane na na musamman ko kuma yan ajin tubarkalla Wadanda su sun wuce ma kowa to isa kuma su ne la ilaha illa ana yace qara'na fil qur'ani mun karanta alqur'ani la ilaha illa huwa qara'na fil qur'ani la ilaha illa anta qara'na fil qur'ani la ilaha illa ana yace duk wannan abubuwa mun karanta su alqur'ani fal ghaibu wanda baya nan annahwiyuna na ilayhi bi huwa shi suke malaman nahwu ke ishara zuwa gare shi da huwa shi baya nan kenan wal wanda yake nan kuma yushiruna ilayhi bi anta hmm. sai su ce da shi anta sannan ya shiru bi ana shi kuma wanda yake mai magana ya ishara zuwa ga kansa da ana yace wa Musa alaihi Musa alaihi salam sami'a shajaratan Ya ce ya ji bishiya na magana Ta kulu inni ana Allahu la ilaha illa ana bishiyar na cewa ni ne Allah babu abin bauta da gaskiya sai ni ash-shajaratu laysat hiya Allah yace shajara ba ita ce Allah ba ash-shajaratu la tatakallam shajara bishiya ba ita ke magana ba inna Allah takallama ala lisani shajara Allah ne ke magana akan harshen wannan bishiya halil qadiru alladhi yaqdiru an yatakallama ala lisani shajara shin mai iko wanda yake da damar yayi magana akan harshen bishiya ya qulu yace ana Allah yace ni ne Allah amma ka ji bishiya ke fada hal ajizun an yatakallama ala lisani an yatakallama ala lisani insanin natiq yace to zai kasa magana akan harshen mutumin da yake firici fa yaqulu ala lisanihi ana Allah yace a bisa harshen sa ni ne Allah yace idza ghaba al-abdu an kulli al-mawjudati wato yana nufin idan har Allah zai iya ce a bisa harshen bishiya ya ce an Allah to dan me zai kasa faɗa akan harshen mutum ai mutum ya fi bishiya don haka dan me zai dan ne ba za ka ji mutum yana cewa ni Allah ne ba tunda har bishiya ta ita ma ta ce ni Allah ne kuma idan ka ji ya ce shi Allah ne kakka wato hankalin ka ya tashi kawai ka ɗauka ba shi ke magana ba Allah ne ke magana shi yasa ɗayansu idan ya shaƙi iska sai ce subhani subhani ma a zama sha'ani subhani su haka haka in ya shaki iska abin da zai faɗa kenan tsarki ya tabbata gare ni in aka matsa masa sai ce ba shi ke faɗa ba Allah ne ke faɗa yace ce idan al-abdu an kulle maujudati mawjudati wa tajalla fihi idan bawa ya faku gabarin dukkan wani samamman abu kuma ubangiji yayi tajalli a cikin sa wa sara lisanuhu alladhi yantiqu bihi ya zama Allah ya zama shine harshen sa da yake firici da shi wa yadahu allati yabtushu biha kuma ya zan shi ne hannunsa da yake damka da ita wa sam'ahu alladhi yasma'u biha ya zan shi ne jinsa da yake ji da shi wa basarahu alladhi yabsuru biha shi ne ganinsa da yake gani da shi wa rijlahu allati yamshi biha ya zan shi ne kafarsa da yake tafiya da ita Allahu yantuqu ala lisani hadha to Allah zai iya firici akan harshen irin wannan wato in ya zan waliyi babban waliyi yana ishara zuwa ga hadisin man adali waliyan wanda malamai sun yi fassararsa sun yi bayanin abin da ake nufi da wannan jumloli da suke cikin hadisin aka duba Ibnu rajab a cikin littafin jami'ul ulum wal hikam da littafin fathul bari da kuma ibn hajar a cikin duk sun yi maganar abin da hadisin yake nufi kabanin su su ibn taymiya da sauransu babu wanda ya fassara shi da cewa mutum zai kai matakin da zai ci shi Allah ne babu babu wanda ya fassara shi da wannan sun fassara wato gani da ganin Allah ko ji da jin Allah cewa za wato idan mutum ya kai wannan mataki ba zai yadda ya ga abin da Allah bai yadda ya gani ba ba zai yadda ya amfani da jinsa ba ya saurar abin da aka haramta masa ya ji ba zai ɗau ƙafa sai ya ji inda aka haramta masa zuwa ba ba zai ɗauki hannunsa ya yi amfani da shi ko ya ɗauki abin da bai halatta ba wani shine abin da ake nufi ma'ana bawa ya kai gaya wajen tsoron Allah da bautarsa amma ba ana nufin ya kai matakin da zai ce shi an Allahu ba a cikin jama'a ana zaune lafiya kawai a jiya daga murya yana ni ne Allah ni ne Allah ba taɓa samun wannan cikin sahabbai ba duk walittaka kuma tana bayan ta sahabbai in ka cire annabawa da manzanni to babu wata al'umma kuma babu wata babu wani mai matsayi kamar na sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ba taba jin sayyidina abubakar ya taba cewa shi Allah ne ba ana Allahu ko a ji sayyidina umar a ce gashi yau ya taba cewa ana allahu ko sayidina usman ko sayidina ali da sauran al'asharatul mubashirin na Biljanna. to waye kuma zai zo daga baya da awar shi zai kai wani matakin da zai faɗa abinda su ba su iya faɗa ba kuma ya zan gaskiya ya faɗa to yake cewa shi ne zai rika cewa ya Allahu yantiqu ala ne haza to Allah zai yi firici zai rika firici a harshen mutumin nan innani ana Allah Ya ce laisal insan huwa al-mutakallim kakkazata mutumin shike magana laysa al-insan huwa Allah ci mutumin shine Allah innama Allah huwa al-mutakallim Allah shike magana sai ya ce wa hadha ghayatu tauhid wannan shine makurar tauhidi to ai kaga anan ne ake kara hangiza wasu to an ce wannan shine makurar tauhidi waye zai so bai kai kurewa ba a tauhidin Allah saboda haka sai shi ma ya ji cewa ai ya kai matakin saboda haka sai ya fito na cewa shi ma Allah ne wa man wasala ila hadha al-maqam bari'a min ash-shirki tamaman ce to wanda ya kai wannan matsayi to shine ya kubuta daga shirka gaba daya waye ba zai so ya kubuta daga shirka ba babu dukkan mu mun tsare shirka ba mu ma mu santa to an ce mana wannan shine zai saka kubuta daga shirka kaga kenan an ingiza mai kan turuwa saboda kowa zai kokarin ya ga ya je kun shehin sai ya nuna masa ya ake kaiwa ga wannan matsayi don in kubuta daga shirka don Allah ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi Allah baya gafarta ai masa shirka yace wa qabla hada yace gabanin ya kai wannan matsayi na cewa shi Allah ne na ya rika cewa shi Allah ne abdun lam yakhlus min ash-shirki yace to bawa ne da bai kubuta daga shirka ba wato duk a zaman mu nan tunda ba mu kai matakin da za mu ce ana Allahu ba ko mm-hmm. inda ni ana Allahu to ba mu kuta daga shirka ba wa mahama ba min ash-shirki to matukar akwai wani abu na shirka tare da mutum kuwa fa hijabun bainal abdi wa bainal lahi to akwai shamaki tsakaninsa da Allah matukar baka kauce baka kawar da wannan shirkar ba ka kai gaya tauhidi to tsakaninka da Allah akwai shamaki wa ma dama hijabun matukar kuma akwai shamaki tsakaninka da Allah fa samma azabun to akwai azaba ya kawo aya kalla innahum an rabbihim yawma idhil mahjubun thumma innahum lasalul jahim Allah da yake cewa kafirai a wannan rana ababan tsarewa ne ga barin ganin ubangijinsu kuma sannan su masu shiga wutar jihar jahannama ne su kuna da ita to kaga a bisa wannan maganar kaga ita maganar asalinta an gina ta akan wani rusasshen abu wanda ba shi da tushe shi yasa muka fara magana a kansa kafin bi wannan maganar to irin waɗannan maganganu suna nan wannan kaɗan ne akwai wanda suka fi su muni to amma dai waɗannan su suke da alaƙa da tafsirin ayanmu shi ya sa na tsaya a kansu to waɗannan maganganu suna nan kuma su suke ziga waɗansu matasa da suka yadda da abin suka kuma ɗauki shi mai maganar a matsayin wani wanda suna ga ba zai yi kuskure ba saura haka suke ɗabbaka abin da ya faɗa a kansa sannan su ɗabbaka a kan kawunansu saboda ka duk abin da su kuke ji suna faɗa na zagin Allah da zagin addinin da cewa Allah Allah an haifi abin nan Allah ba abin nan shehi ba a haife shi ba bai haifa ba ko ko ko Allah kanin sani ko wani abu irin wannan ko Allah ya gaza duk suna yi ne akan ba wai su suke yi ba su sun yi fana'i saboda ka Allah ne da kansa yake waɗannan maganganu saboda haka in ba an fito an faɗi gaskiyar inda abin yake ba don a ce za a magance abin da nuku-nuku ba zai yiwu ba dole ne a faɗi cewa wannan abu ga tushensa saboda ka shi tushen ya kamata a tumbiki ce wannan abu daga daga inda ya fito kuma wannan abu ba gaskiya ba ne kuma wanda ya faɗi shi bai faɗi gaskiya ba saboda ka maganar Allah ce ba bishiya ce ke magana ba shi ya ce annabi musa alaihissalam inda ni ana allahu la ilaha illa ana fa'abudni lalle ni ni ne Allah babu abun bauta da gaskiya sai ni sai ka bauta min annabi Musa alaihi salam ba zai ji bishiya tana cewa innani ana Allahu, la ilaha illa ana fa'budni kuma ya miƙa wuya yadda ba tare da ya guje wa fir'auna mai cewa ana rabbukumul a'la ma alimtu lakum min ilahin ghairi fir'auna mutum ne mai mulki wanda yake ji a lokacinsa ya isa amma annabi Musa alaihi salam yayi fancikali da da'awarsa saboda da'awa ce da akina ta akan ƙarya zunzurutunta cewa akwai wani abin bauta banda Allah to a ce ya gudu ya bar wannan kuma ya zo yanzu bishiya ci ce ga ni ne Allah ka bauta mu kuma annabi Musa alaihi salam ya karɓi maganarta ai kaga abin da ba zai yi ba kenan don haka magana ce ta Allah shi yasa ya ce ya Musa in stafaituka ala nasi bi risalati wa bi kalami na zabe ka akan mutane da manzanci na da kuma magana ta saboda maganar ta Allah ce ba ta bishiya ba ce cewa kai salata li zikiri ka tsayar da sallah domin tunani Allah subhanahu wataala ya umarce shi da ibada wanda ta kunshi dukkan wasu nau'uka na ibada ibada shine duk abin da Allah subhanahu wataala yake so kuma ya yarda da shi magana ce ko aiki ne ko kuduri ne wanda shi ake cewa ibada abinda Allah yake so ya yarda da shi sawa'un aiki ne da bai ko magana ce da baki ko kudircewa ce da zuciya wannan sunansa ibada a zahiri ake yin ta ko a baɗini wannan ita ce ibada to Allah subhanahu wataala ya umarci annabi Musa alayhi da ya bauta masa dukkan wasu dangogi na ibada da aka shar'anta masa sannan sai aka keɓe sallah cewa aqimis salata li ka tsayar da sallah sai aka keɓe sallah da ambato saboda me duk da cewa ta shiga cikin ibada da aka ce fa'budni sallah ta shiga ciki to amma an keɓance ta saboda falalarta da darajarta da kuma cewa ita sallah ta kunshi ubudiyatul qalbi wal lisani wal jawarih duka suna ibn nan duka suna bautawa Allah a lokacin da kake sallah da zuciyarka da ainihin harshenka da kuma gabanka gaba daya tsayar da sallah shine yin ta da bisa sharuddanta da rukunnanta kamar yadda aka aka aka yi umarni da shi sannan kuma da dawwama akan ta yin ta akai akai ba tare da gafala ba Ah, Allah ce li zikiri domin tunawa da ni li zikiri wannan littalin ne wato ka tsayar da sallah don ka tunani saboda sallah ita ciki take tunawa bawa ubangijinsa domin a lokacin da yake tsaye gaba gare shi yana sallah to zai cewa yana tsaye gaba ga Allah subhanahu wataala shi yasa ake kiran almus ake cewa almusalli yunaji rabba mai sallah yana gana ne da ubangijinsa kuma ambatan Allah shine ajallul maqasid da suke cikin sallah an shar'anta sallah babban manufar shar'anta sallah shine ka samu ambatan Allah subhanahu wataala a ciki a cikin ta akwai ubudiyatul qalb zuciya za ta bautawa Allah subhanahu wataala akwai ubudiyatul jawarih gabobi za su bautawa Allah akwai ubudiyatul lisan harshe zai bautawa Allah saboda haka ne zaka ga dukkan waɗannan abubuwa suna cikin sallah tun daga kudirin abin da ka kudirce a niyyarka ta sallah gaba ga ubangiji da kushu'in da zuciyarka za ta yi da nutsuwar da ka za su yi da ruku'u da tsayuwa da ruku'u da sujada da za ka yi da kuma karatun alkur'ani da tasbihi da za ka yi a ruku'u ko a sujada dukkan waɗannan suna cikin zikirin Allah subhanahu wata'ala cewa a kai musalata da zikiri zikirin Allah kuma shi ke sawa bawa ya samu sa'ida a rayuwarsa ta duniya ya samu nutsuwa ala bi zikrillah tatma'innul qulub da ambatan Allah ne zukata suke nutsuwa dan aka ce babu ambatan Allah to zuciya ba za ta nutsu ba duk zuciyar da babu ambatan Allah a cikin ta to wannan zuciyar babu alkhairi tare da ita kuma ta gama rushewa mutum ya rushe gaba ɗaya in ya zan a rayuwarsa babu ambatan Allah a ciki shi yasa Allah subhanahu wataala ya shar'anta nau'ukan ibadu daban-daban waɗanda suka kunshi ambatan Allah mafi girmansu ita ce sallah shi yasa aka ambace ta da ambato anan Allah subhanahu wataala yana cewa utlu ma uhiya ilayka min alkitab wa aqimis salah inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wa la akbar ce ka karanta abinda ake maka wahayi da shi na littafi kuma ka tsayar da sallah lalle sallah tana hana alfasha tana hana mummunan aiki wala dhikrullahi akbar kuma lalle ambatan Allah yafi sama da abin da take hana na alfasha da munkari wato abin da yake cikin sallah na ambatan Allah ya fi abin da take gadarwa na gujewa alfasha da mummunan aiki to wannan nau'i na tauhidi da Allah subhanahu wataala ya umarci annabi annabi Musa alayhi salam da shi shine shine tauhidul uluhi tauhidul ibada tauhidul uluhiyya in aka dubi ubangiji ya ce masa tauhidul uluhiyya in aka jingina cewa Allah subhanahu wataala ake tsantsanta da wannan bauta in kuma aka dubi galibin bawa ce masa tauhidul ubudiyya domin a ciki ne bawa yake nuna wato sadudarsa da rusunawarsa da miƙa wuyarsa ga Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala ya sanar da annabi Musa amfanin sallah a dunkule shine tuna Allah subhanahu wataala annabi sallallahu alaihi wasallama kuma Allah ya sanar da shi sallah da yadda take a wato a bayyane filla filla da bayani fiye da wannan wasu malamai suka ce li zikiri lamun dinnan tana iya zama lamun tawqit ce kamar yadda za ta zama lamun ta'lil tana iya zama lamun tawqit aqimis salata li ajli ko aqimis salata inda alwaqt alladhi ja'altuhu li dhikri ka tsayar da sallah a daidai lokacin da na sa don don a tunani don ambace ni saboda haka sai zan a nan ubangiji subhanahu wataala yana ga annabi Musa alaihi salam ya kiyaye da lokutan da zai rika gabatar da ibadarsa ta sallah Da zama da kuma wannan lokacin in ya zo bai wuce ba face ya tsayar da wannan sallah ya tuna Allah subhanahu wataala ya tsayar da wannan sallah a cikin wannan lokaci to wannan aya tana daga cikin ayoyin da malamai suke hujja da ita akan cewa idan mutum ya manta sallah to idan ya tuna sai ya yi ta saboda Allah ya ce wa aqimis salata aqimis salata li dhikri ka tuna ka, ka da sallah domin tunani wato duk lokacin da ka manta baka yi sallah ba sai ka tuna to yi gaggawa ka yi wannan sallah sauraka duk sallolin farilla da mutum zai manta to duk sanda ya tuna lokacin ne lokacinsu saboda wannan ayar sawa'un lokacin lokacin da aka yarda a yi sallah ne ko lokacin da aka hana sallah ne domin akwai lokutan da aka hana sallah misali bayan bayan sallah asuba an hana yin wata sallah har sai rana ta fito ta yi haske hakanan bayan la'asar musamman lokacin da rana ta yi fatsi-fatsi nan ma abin nan ka gabanin nan a lokacin da rana ta take tsaka qa'imuz zahira lokacin da rana take tsaka kafin ta yi zawali nan ma an hana nafila haka nan da lokacin da rana ta tafi faduwa ta yi fatsi nan ma an hana nafila an hana sallar nafila to amma sallar da ake bin ka ita duk sanda ka tuna ta koda a cikin waɗannan lokuta ne to za ka yi ta domin ah, idan har wasu daga cikin malamai sun yarda cewa sallolin da suke nafilfilun da suke zawatul asbab waɗanda suke da dalilai waɗanda ake yin su saboda wani sababi an yarda ka yi su hatta a lokacin da aka hana ɗin to sallar farilla ita tafi cancanta domin sun fi waɗannan nafilfilu zawatul asbab wannan akan sa ammatus salaf suke in banda abu hanifa shi ya saba ma wannan amma duk malamai magabata suna kan cewa sallar da ta farilla duk sanda ka tuna ta to ka sallace ta a sanda ka tuna ta shi abu hanifa yana ganin cewa idan lokacin hani ne to za ka bari sai ya wuce sannan ka sallaci sallar da ta wuce maka domin yana hujja da cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama akwai sanda yayi bacci bai sallar asubahi ba bin sallar asubahi tazo yana bacci ba su farka ba har sai da rana ta hudu annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tashi yana isti'aza daga shaidan ya nemi kuma aka ƙara gaba sai da aka yi tafiya sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci bilal aka yi ikama suka yi sallah to sun ce sai suka ce abin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi sallah a daidai lokacin ba da ya farka saboda a daidai lokacin rana take hudowa da fatsi-fatsinta a lokacin kuma an hana nafila shi yasa annabi ya dan jinkirta shi yasa jinkirta yin sallar ya dan yi gaba sannan daga baya yi ta to amma wannan ba hujja ba ce kuma babu wanda daga cikin sahabbai da ya fahimci wannan hadisi da wannan ma'ana kuma a cikin hadisin abin da yake cewa fa ma aiqazana illa harru shams ce babu abin ya farkar da mu sai zafin rana idan rana har ta fara zafi to kaga ta ta wuce wannan matsayin da shi yake cewa ba a sallah ciki ta wuce don lutsin da take take wannan jan ai ba ta fara zafi ba amma shi a hadisin cewa fa ma aiqazana illa harru shams ba abinda ya tashe mu daga bacci sai zafin rana to kaga ashe rana ta daga a daidai lokacin saboda ka yin gaba da yayi wasu malamai suna cewa abin da yasa annabi ya ce a bar gurin saboda a nan shedanu har suka danne su suka zama basu tashi ba don haka suka bar gurin domin su su guje ma su kauce ma gurin da shedan ya ya ya ya gafalar da su annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da yake cikin sahihain hadisin Anas dan Malik annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man nasiya salatan falyusalliha idza zakaraha yace la kafarata lahu illa dhalik wanda duk ya manta sallah to ya sallace ta yayin da ya tuna ta ba shi da wani kafara sai wannan ah, wasu daga cikin malamai wasu daga cikin fuqaha'u sun kawo magana cewa idan salloli da kamanta suna dan yawa to kakka sallace su gaba daya sai dai kowace karka hada ta da yar uwarta idan ka tashi yin azhar sai kai biyu in ka tashi la'asar kai biyu in ka zo magariba kai biyu isha'i kai biyu asuba kai biyu haka har ka gama to wannan shi ma ba ya da wani baya da wani dalili kuma ya zaba wa zahirin alkur'ani ba ke salata da zikiri kuma ya zaba wa zahirin sunna da aikin sahabbai domin sunna cewa yi man siya salatan falyusalliha idza zakaraha ya sallace ta lokacin da ya tuna saboda haka da zarar ka tuna kawai yi sallar ka ba maganar cewa ka yi ta jinkirtawa sai irin ta tazo sannan ka gwa masu yi guda biyu idan mutum ya bar adadin salloli mutum a ce misali ya manta sallar azhar la'asar da magariba to in ya tashi in akwai isasshen lokaci in akwai isasshen lokaci to sai ya jera su a jere ya fara azhar sannan la'asar sannan magariba wanda idan akwai isasshen lokaci saboda hadisin da ya zo a cikin sahihain hadisin Jabir dan Abdullah ah, annabi ah, yake cewa Umar ibn al-Khattab ranar khandak ranar yakin Gwalalo ya zo bayan rana ta faɗi. yana ta faɗar bakan magana ga kafiran ƙuraishawa sai ya ce ya rasulallahi ma kittu usalli al'asr hatta kadat shamsu. shams hatta kadat ash ban yi sallar asar ba har gashi rana ta je faɗuwa. annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi ma sallaituha ni ma wallahi ban sallace ta ba saboda haka sai suka fita waje wajen abin nan a fili fatawadda lis-salati laha annabi yi alwala sauran sahabbai suka yi alwala fasalla al'asra ba'da ma gharabat ash-shams thumma salla ba'da al-maghrib sai ya sallaci da asar bayan rana ta fadi sannan kuma ya sallaci magriba kaga ya jera su to amma idan babu isasshen lokaci babu isasshen lokacin da har zai jera su to sai ya fara yin wacce ake ciki dan kada ya bari ta wuce domin idan ya bari ta wuce kaga sun zama kuma wato kaza'in nasu ya zama biyu maimakon daya da ana bin shi ɗaya ne ya yi tsaya yin wacce ake bin shi ita ma wacce ta fita ita ma ta zama bashi to maimakon a samu haka to sai ya fara yin ita wacce ake ciki din sannan daga baya zo ya wacce ta kubuce masa wannan alaihi aktharul fuqaha da yawa daga cikin malaman fuqaha akan wannan suke na mazahib kuma wannan shine ra'ayin sa'id ibn musayyib cikin tabi'ai da al-hasan al-basri da rabi'a ibn abi abdurrahman sabanin malikiya malikiya suna ga wajibi ne sai ya jera su sai ya jera waɗannan ko da kuwa wannan sallar ita za ta kuce masa sai ya faro daga ta farko sannan ta biyu sannan ya zo har sai ya zo kan wacce ake ciki ko da kuwa lokacin ta zai fita wannan an rawaito ta ruwaya an imam ahmad amma na kaulin marjuhi ne kauli ne marjuhi idan ma jam'i ne zai kuɓuce masa ko jam'i ne zai kubuce masa ya zo ana jam'i in ya ce sai ya tsaya ya ba ana isha'i bai yi magariba ba in ya ce sai ya yi magariba to za a gama sallar isha'i kuma bai same ta ba to sai ya shiga a yi sallar isha'i din sai ya yi magaribar wannan shi ne ƙauli raji duk malamai sun faɗi wani amma inda aka samu saɓani wasu suna cewa in an gama zai sake wasu suna cewa zai sake in ya gama wannan kuma zai sake yinta sai ya magariba kuma sai sake isha'in to wannan kauli ne marjuhi ba shi da wani dalili imamu shafi'i da ruwaya daga imamu ahmad su suna ganin cewa babu wani abin nan ramuwa saboda as-sawab abin da yake mafi inganci shine tartibul fawaid mustahabbi ne ba wajibi bane tartibul fawaid ba wajibi bane babu abin da yake nuna wajibcin saboda haka in ya samu yayi wannan mustahabbi abu ne mai kyau amma in bai samu ba to ba zai sare da sallar da take ake ciki ba saboda ya samu ya samu mustahabbi haka nan ba zai bar sallar jam'i ba saboda ya ski mustahabbi wannan shine uh, ra'ayin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah sannan Allah subhanahu wataala ya ce inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha lalle alkiyama na nan zuwa kiris in koyeta ta alkiyama Allah subhanahu wataala ya boye sanda za ta wakana amma ya bayyana sharuɗanta sharuɗanta wanda ya bayyana su kamar yadda zo cikin hadisin jibril akhbirni an sa'a qala mal mas'ulu anha bi a'lam min as-sa'il qala akhbirni an an al-amaratiha yace ga gaya min yaushe alkiyama za ta tashi annabi sallallahu alaihi wasallam yace kai da kake tamni da kake tambaya ban fi ka sani ba sai ce to gaya min alamominta to shine ya gaya masa wasu daga cikin alamominta to anan Allah da yake cewa akadu ukhfiha qiris in boye ta malaman tafsiri suna da maganganu da yawa akan fassara wannan gabar kira su ɓoye ta shin Allah bai ɓoye ranar alkiyama ba Allah ya ɓoye ta to me ya kawo akadu kira su ɓoye ta kamar ba boye ɗin kenan ba to malamai sun yi magana akan tafsirin wannan gaba shi kuma lokaci ya yi, sai mu bari sai gobe insha Allah mu yi magana akan wannan abinda muka yi na daidai Allah ba mu lada na kuskure kuma ubangiji ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh